Hukumar zaben Najeriya INEC ta kara wa'adin lokacin samun rajistar zaɓe daga ranar 17 ga watan nan zuwa 31 ga wata. Hukumar ta ɗau matakin ne don lura da yadda mutane ke fitowa don neman rajistar yayin da wa'adin ke neman karewa Rajistar na gudana a ƙananan hukumin Najeriya 774 da ƙarin cibiyoyi 672. Sanarwa daga kwamishinan wayar da kan masu kaɗa ƙuri'a Muhammad Haruna ta ce za a ci gaba da rajistar har ranakun mako in banda ranakun hutu kamar lokacin babbar sallah. wasu daga mutanen da suke fatar ƙara wa'adin sun bayyana ra'ayinsu. sunana haruna da idris ana ce min saramaini da allah a fito gashi mun samu ƙarin kuma ɗaukaka da daraja a wurin gwamnati ta ƙara mana lokaci kusan sati biyu to duk allah wanda ba su yi ba da wanda nasu yi bata da wanda ba su gana su ba su yi kokari da allah su gabato a taimaka su yi wannan katutukan zaɓuɓɓuka sunana idris abdullahi lau yanzu akwai bangarori ta fuskar 'yan siyasa sun ba bazama wajejen neman jama'a saboda zabubukan nan da yake zuwa saboda haka wannan zaben ba yadda za ka yi zabe matukan baka kai katin zabe ba saboda haka yin ka fita ka je ka nemi rijista ka yi rijistan ka shine kuriyanka kuriyanka shine kuma incin zuwa fara bada rajistar ga waɗanda ba su da ita daga bara an yi wa fiye da mutum miliyan goma sha biyu rajista shugabannin al'umma na buƙatar mutane su yi amfani da damar don yin rajistar da hakan zai ba su damar bunƙasa demokuraɗiyya ga abin da ɗaya daga dattawan malam hamza adamu abdulhamid ke cewa saboda haka wanda duk bai yi katin zaɓe ba ba zai yi zaɓen ba saboda haka nake kira ga 'yan uwa waɗanda da ba su isa su yi ba shekarunsu ba su kai ba yanzu sun kai su je su yi waɗanda suka eh, eh, wato canja wurin zama su ma su je su sabunta waɗanda nasu ya ɓata ko wata lamba ta goge su ma su je su yi muna fata za a yi amfani da wannan kira kuma muna fata Allah ya ba mu jagorori na kwarai waɗanda za su taimaki al'umma waɗanda za su gabatar da alkhairai ga al'umma nesa da kusa. Hukumar zaben ta yi wa ƙarin ƙungiyoyin siyasa 23 rajista, inda yanzu adadin jam'iyyun Najeriya ya kai 91. Daga waɗannan jam'iyyu da za a ɗora kan takardar dangwala ƙuri'a ba za a sake yin sabuwar rajista ba sai bayan zaben 2019. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.